أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta alhamis ranar tara ga watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara bakwai, wadda ya dace da ashirin da shida ga watan biyu miladiya shida. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu tsaron lokaci mun sake halartowa wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a gra garin kefi jihar nasarawa inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani muna cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul muddassir a jiya muna bayani game da aya ta arba'in da takwas sai lokaci ya yi za mu ci gaba daga inda muka tsaya makafin nan malam zai sake karantawa daga aya ta talatin da takwas zuwa ta arba'in da takwas kullu nafsin bima kasabat rahina na'am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 في جنات يتساءلون عن الجليل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين أحسن الله إليكم ولا مدوكين سركي حفظ أمنا كل نفس بما كسبت رهينة هو نري za a kama shi ne da abin da ya aikata. Allah ce illa ashabal yamin sai dai waɗanda suka zama ma'abota dama Allah ya sa cikin cikinsu fi jannatin ya tasa'alun suna cikin gidajensu na aljanna suna tambayan juna anil mujrimin game da manyan masu laifi suna tambayan su ma salakakun fi sakar me ya shigar da ku wutan sakar qalu sai suka ce musu abin da shigar da su lam taku minal musallin ba mu kasance daga cikin waɗanda suke yin sallah ba walam naku nut'imul miskin aw mu kasance muna ciyar da miskinai ba wa kunna naqudu ma'al qa'idin mun kasance muna kutsawa cikin aikata barna tare da mabannata wa kunna yau bi yawmiddin Ko mun kasance muna karyata ranar tashin alkiyama hatta atana al-yaqin suka ci gaba da yin wannan har mutuwa ya zo mana yalla ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba za ta amfane su ba mun fara bayani a jiya muke cewa wannan aya dalili ne da ke nuna cewa lallai a filin alkiyama akwai ceto kuma akwai masu ceto ko muka fara bayanin nau'ukan ceto da kuma waɗanda su ne za su yi ceto mun yi bayani na farko ceto na farko nau'i na farko tare da bayanin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kai Allah ya keɓanta shi da nau'ukan ceto guda uku sannan nau'in ceto na hudu shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa shi annabin sallallahu alaihi wa sallam yana ciki sa'annan sauran bayan Allah da sauran annabawa ma suna ciki a cikin nau'ukan ceto waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya keɓance annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi muka ce shi ne abin da kira shafa'atul umma ceto mafi girma Kada ajiya mun karanta hadisin kamar da muka fara hadisi ne da ke sai sahih da sahih muslim hadisin sahabi abu huraira Allah madaukakin saki ya kare da a gare shi yake bayanin halin da mutane za su shiga a filin alkiyama da ƙarshe abu zai tike zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai je sujada a ƙarƙashin alfarshin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai maka buɗi na wasu kalmomi ta yabo da zai amfani da su ya yabi Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki da ƙarshe zai faɗa mishi ya Muhammad irfa ra'sak santuqa washfa tushaffa ta ce ya kai annai Muhammad daga kanka ka roƙa za a baka ka nemi ceto za a baka ceto Maka ceto wannan shi ne ceto mafi girma wanda annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kai yake banta da shi kuma wannan ceton zai shafi kowa duk wani wanda ke halarci a filin alƙiyama wannan ceton zai shafe shi da musulmi da kafiri da mutumin kirki da mutumin banza kowa wannan ceton zai shafe shi nau'in ceto na biyu da Allah maɗaukakin sarki yake ɓance annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa da shi shi kaɗai shi ne suke cewa fa yashfa'u fi ahlin jannati an yadkhulul janna Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ceci waɗanda suka cancanci shiga aljannan ya cece su ta hanyar ya sa a buɗe ƙofar aljannan a shiga aljannan Sura Allah maɗaukakin sarki ya riga ya hukunta cewa babu wanda zai riga annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shiga aljanna babu ba wanda zai shiga aljanna kafin manzon Allah sallallahu shi za a fara buɗe masa kuma al'ummansa mu mu za mu fara shiga kamar yadda fara cewa mu ne al'umman ƙarshe a duniya ko mu ne al'umman farko a shiga aljanna ran tashin alƙiyama to wannan shi ma ceto ne surayen aljanna da ƙur'ani ya faɗa mana cikin sautin zumar shi gidan wuta lokacin da za a kaɗa kai an wuta za su tarar da ƙofar wutan a buɗe ne ko yana jiran su zo ne su shiga kawai amma gidan aljanna lokacin gidan aljanna za su tare aljanna kuma tana rufe sai sun zo za a buɗe saboda girmamawa kamar yadda Allah ya fara cikin suratul zumar Allah ce wa fiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha Allah ce za a kada kan waɗanda suka zama kafarai zuwa ga wutan jahannama kungiya kungiya har sai sun zo za su shige ta sai su fara da ita har ga an bude kofan kawai jira ake su shiga a kulle su suna ciki Allah ka kiyashe mu amma da Allah ya magana akan aljanna to su yan aljanna in suka zo a ko za su tarar da kofan a kulle ko masu gadin aljanna sai su yi musu da zuwa sai su yi musu sallama su yi musu marhaban Allah ce wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha salamun alaikum ko Allah ce za a kada kan ɗan aljanna zuwa gidan aljanna zumaran su ma ƙungiya ƙungiya bungu-bungu. in suka zo za su tarar da sai sun zo kofan tukunna sai a buɗe musu kofan waɗanda suke kula da aljanna za su ce musu amincin Allah ya tabbata gare ku marhaban su musu bushara su musu sannu da zuwa cikin kowa a zaunar da shi a inda cancanta ya zauna to wannan buɗe wanda shigan ba za a buɗe ma kowa ba sai an buɗe ma annai muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya tabbata a cikin sahih muslim daga anas dan malik Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi anas dan malik yake annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ati babal janna yawmal qiyama annabi sallallahu alaihi yake zan zo kofan aljanna a ran tashin alqiyama fa astafihu sai in nemi a buɗe kofan in kwankwasa in yi sallama in nemi a buɗe wannan kofan shi mai kula da kofan aljannan yana ta ciki mun muna ta waje insha Allah muna bayan annabi shi ne kwankwasawa Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa yaqulu khazin sai mai kula da aljannan sai ce man ant waye fa aqulu sai ce muhammad muhammadu ne fa yaqulu sai ce bika umirtu Allah aftaha hali ahadin qablak bigadin aljannan sai ce kai ne aka bani umarnin cewa kar in buɗe ma kowa kafin kai duk wanda ya zo in ba kai bane an ce ya jira sai ka zo an buɗe ka shiga kai ne za ka yi opening sai za ka yi declaring ɗin shi open kafin wani ya shiga da nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka wannan cewa maluma suna kirga shi nau'i daga cikin nau'uka na na ceto nau'i na uku da yake kanci annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kaɗai ce ceto da zai ma kawunsa Abu Talib na sassauta masa azaban da ya ake masa a gidan wuta Abu Talib kawun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kawunnai guda goma sha ɗaya ne yana da kawunnai guda goma sha ɗaya mana ƴan uwan mahaifinsa waɗanda ba ɗaya suke da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su goma sha ɗaya ne amma a cikin goma sha ɗaya guda bakwai gaba ɗaya sun rasu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa na musulunci guda hudu su suka riski musulunci a cikin guda hudun nan biyu sun musulunta biyu ba su musulunta ba biyun da suka musulunta su ne abbas bin abdulmuttalib da kuma hamza bin abdulmuttalib hamza Allah ya kare da a gare shi ya musulunta tun kafin hijira na musulunta kuma da shi aka yi yakin badar kuma an kashe shi a yakin uhud wanda tarihin mutuwan hamza abu ta wanda kusan duk musulmi ya sani shi kuma abbas ibn abdulmuttalib shi kuma bai musulunta ba sai bayan yakin badar hakali ma yana daga cikin waɗanda aka kama su a matsayin bayi daga mushirkai a yakin badar duk cewa bayan da aka gama yakin badar da aka zo da shi a matsayin burkina sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ni na musulunta Manzan Allah sallallahu alaihi ce wannan magana ce ta kaina da kai yanzu an kama ka ne ka zo da mushirkai ka yaki musulmai za maka hukunci irin hukunci da za a yi ma sauran kafarai. in ya so daga ba ka dawo declare musulunci ta fili saboda abin da aka ce kowane bawa ya biya ya kan shi, kai ma ka biya yace kun da kuɗi ba ko titi da zan biya in kanshi kaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kana da shi yace ka tuna kafin ka bi ‘yan uwanka ku zo wannan yakin, ka ɗauki matarka ummul fam mahaifiyar su abdullahi dan abbas kenan haka ake kiran ta ummul fadl sunan yayan abdullahi dan abbas ne fadl fadl bin abbas abdullahi dan abbas yana da yaya fadlu ana kiran mahaifiyar da ummul fadl ce kuma Allah ya ce ma abbas ka manta kafin ka fito wannan yakin ka dauki ummul fadl ka tafi ita guri kaza a garin maka ka dauki kuɗi da ya kai kima kaza ka haƙa rami ka binne ka ce mata in an kashe ka ka zo ka ɗauki wannan dukiyan su amfana da ita da ƴaƴanka ka tuna kun yi haka Allah ta alaihi wasallam ba shi labarin abin da ya aina a Makka kafin ya zo kafin ya shiga yaki Abbas yace tabbas an yi haka kuma duk duniya babu wanda ya sani gani sai ita Ya ce a'a akwai wanda ya kani? Allah ya sani kuma ya sanar da ni ta sau ka aika ma ummul fadl ba a kashe ka ba Ka je ta tiro kuɗi ta bara zuwa kunshe ka a wannan gurin abbas ya ƙara jaddada kalman shahada ya ce wallahi na ƙara yadda cewa kai manzon Allah ne kaga da abbas da hamza su sun musulunta shi hamza tun a makai musulunta a ranar da abu jahal ya je wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cin mutunci a Kaaba manzan Allah ya je yana sallah Abu Jahal ya zo ya yi masa wulakanci wanda sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya zo ya shiga faɗan. shi ma aka sai na Abubakar duka da har sai ya suma a lokacin Hamza shi kuma yana ya je farauta ya dawo daga farauta da kwarin shi da bakai shi a rataye wata mata ta tare shi a wajen gari kafin ya shigo gari ta ce yanzu kuna garin nan kuna da rai kuna kallo ana cin mutuncin ɗan uwanku ɗan ba za ku iya ce kowai ba saboda kawai kun samu mutunci akan wani abu hamza sai jiran shi ya ɓaci ya ji hankalin shi ya tashi bakin faro ya zai tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da gaskiyar abin da aka faɗa ta kimshi gaskiya ne ga abin da Abu Jahl yayi gashi gashi ya fita a ta tafi wajen Abu Jahl yana sauka akan doki ya ɗauki kwarin shi yadda ke Abu Jahl da shi a fuska haka kama shi Abu Jahl yake ku kyale shi na taɓa shi ne na taɓa ɗan uwan shi kuma sun suna abin da za su iya da Hamza Hamza yake to tunda abin da yasa kuke miki wannan wulakacin saboda musulunci da yake ko to ni a gaban ku ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yace to ni ma na zama musulmi ni ma kun wulakanci ya take je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara jaddada shi yanzu musulmi ne a cikin da tafiya tare da shi don yasa musuluntan hamza da musuluntan umar bin al-khattab ya ba musulmai ƙwarin gwiwa sosai so da jarumai ne ba su da tsoro kuma kowa na tsoron su kaga da hamza da abbas sun musulunta Ba biyu ko wasu musulunta ba na farko shine abu lahab shi ke musulunta abu lahab baban kuɗi da baban manzan allah sallallahu alaihi wasallam bayan bai musulunta ba kuma yi manzan Allah salafan wulaƙanci da ƙarshe har Allah maɗaukaki sarki ya saukar da tsine mishi da za karanta har kiyama ta tsaya tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad Allah ya tabbatar da shi Abu Lahab matansa ne ba abin da zai hana shiga wuta kuma azaban su ma VIP azaba za musu a wuta Allah ka kiyashe mu to na biyu da shi ko bai musulunta ba shine Abu Talib abu talib shi ko bai musulunta ba amma kuma duk abin da ake bukata na ba da kariya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya tsaya wani daka yana kushi in aka taba manzon Allah sallallahu alaihi yana shiga farin ciki ne in ya ga manzon Allah sallallahu alaihi a cikin farin ciki so da shi ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun maza Allah sallasa yana ɗan shekara yana ɗan shekara shida saboda an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama mahaifin shi ba shi da rai shi ta rike shi afon zuwa shekara shida ta rasu kakan shi abdul ya karfe shi shekara biyu na shekara takwas kakan shi ma ya rasu abu talib ya ɗauke shi tun yana da shekara takwas har sai da manzan Allah sallallahu sai kai shekara arba'in da tara a duniya abu talib ya kuma har lokacin bai daina kula da shi ba shi masa aure shi ya sadakin auren shi kana na kadija an gane ku kuma da shi ma ya haihu ya haifi da Ali bin Abi Talib ya isa yayi ya dauka ya ba manzon Allah yake gashi kai ma na baka kai na dan uwanka shi ka sai na ali shi ba a wajen manzon Allah ya tashi shi da uban goyon shi shi ba shi ma da ya goma shi tarbiya shi ma sai ba shi ɗan shi aura ya zama tuwo na maina an gane ku to shi abu ɓali bai musulunta ba amma ya ƙi bari a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi yana da rai shi yawancin wulaƙancin da ake a an amma manzon Allah sallallahu alaihi an yi mishi ne ba mutuwar abu ɓali amma yana da rai sai da ya faɗa ya rantsuwa yace ya rantse da lata da uzza lan yasilu ilayka hatta usawwida bi turab yace ya rantse da lata da uzza ba wanda yake cutar da manzon Allah sai lokacin da yake ke shiga cikin kabari amma ya musulunta bai musulunta ba har ya zo gashi yana kwance a gadon mutuwa zai mutu manzon Allah sallallahu alaihi yana tsaye a kansa su Abu Jahal da Abu Lahab suna tsaye a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan ahajju laka biha inda yace ya kai kawo ka ce la ilaha illa Allah ni zan tsaya a gaban Allah in fara shaidar cewa kai musulmi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan akwai shaidanun mutane kuma tsaye Abu Jahal da Abu Lahab sai ce mishi a sharrabu an millati Abdul Muttalib don shi kenan ka gama rayuwanka kana girmama abin da iyaye suka mutu suka bar a kai sai yanzu ka zo mutuwa za ka bar addinin iyaye da kakanni ka koma addinin yara gure ka yi a bar abin kunya a bayanka manzon Allah na faɗa su ma suna faɗa daga ƙarshe Abu Talib yace ana ala millati Abdul Muttalib yace ka bari kawai gaskiya ba zan ba zan musulun ka ba bar abun kunya ma bayana iyaye na da kakanni su mutu su kunna akan abu ne in canza wanda kawai na kan addinin kafaran abdul mutsali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita manzo Allah ya yi kuka na bakin ciki na mutuwan kawun shi a kafirci ya yi kuka da a cewa sai da idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaɗe zama jawur jijiyoyin wuyan shi suka tashi so da bakin cikin mutuwan da kawun shi ya yi bai musulunta ba wannan shine Abu Talib har ya kai ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya kai ya fara masa addu'an Allah ya ji kanshi Allah madaukakin sarki ya hana shi shi ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu aba'ahum Allah ce ya dacewa haramun ne ga annabi da kuma sauran masu imani su neman ga su nemi gafara ba mushrikai wanda sun mutu suna shirka ko da kuwa iyayensu ne haka karka kuskura ka ce in gafarta ba Abu Talib ya mutu yana kafiri to amma ya mutu yana kafiri Allah Allah sallallahu alaihi wasallam hikiman da ya ma addinin musulunci za ta amfane shi ya za ta amfane shi Abbas bin Abdul Muttalib Allah ya kare ta a gare shi yake cewa shi da kanshi ya tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ya Rasulullah hal nafa'ta aba talibin bi shay'in shin ka amfani abu talib da wani abu a lahira wani abu da za ka amfane shi a lahira fa innahu kana ya hukuk wa yagdabu lak saboda abu talib ya kasance yana baka kariya kuma yana kushi in aka taɓa ka to shin wannan abun zai amfane shi qala na'am manzo Allah sallallahu alaihi ce tabbas zai amfane shi wani amfani zai mishi yace huwa fi dhahdahin min nari yace amfanin da zai mishi shine za a sa shi ne a sama cancan saman wuta can cikin kafa ba sama Allah ce walaula ana la kana fi asfali minan nar yace da ba don wannan taimakon da ba da taimako da yamin musulunci ba da zai kasance a can karkashin wuta ne sun ga mutu yana mushriki a wata ruwaya ta Imam Muslim manzalla sallallahu alaihi ce za a ta mishi takalmi ne kawai na wuta takalmi ne kawai za a ɗauko a ta mishi na wuta amma sau da bala'in takalmin hatta kwakwalwar kan sai rinka ta farfasa shi ne wanda ya fi kowa karancin azaba a wutan jahannama ba wani wani azaba da na shi ba wannan yana cikin ban annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani ko da annabi ne kuwa da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata wannan gatar na ya sassauta wani kafiri azaba sanadiyar nan ya taimake shi a wannan ma nau'i da ya ceto da Allah maɗaukakin sarki yake kwanci annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi nau'i na ceto na hudu shine ceto wanda Allah maɗaukakin sarki ya karrama ba annaba kaɗai ba ba manzanni kaɗai ba har da sauran bayan Allah masu imani Allah ya karrama su da wannan ceto ɗin wannan nau'i na ceton shi ne ceto wanda za a yi wani wanda ya cancanci ya shiga wuta aikinsa sun cancanci su kai shi wuta amma Allah maɗaukakin sarki zai sa shi a wuta biyan wani abu da ya a duniya ko wani wanda zai cece shi daga makusantansa daga cikin waɗanda za su yi ceto akwai wani da mutu mutuwan shahada wanda ya mutuwa mutuwan shahada a filin yaƙi aka kashe shi yana da darajoji masu yawa daga cikin darajojin shi shine daraja ta farko shine ba shi da jarabawan cikin kabari yau ma tambayan bari a yi maganan azaba ko a wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce tartatsin da takobi a wuyan shi ya ishe shi jarabawa sannan abu na biyu za a ba shi ceton wasu adadi daga cikin danginsa waɗanda suka mutu ba mushrikai ba ko da sun yi aikin da suka cancanta su shiga wuta sanadiyyan shahidi a cikinsu kuma in suka shiga cikin waɗanda shi shahidin ya zaɓa to ba su shiga wuta ba ba su shiga aljanna daga ciki akwai wadda kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da cikin sunan na Imam At-Tirmidhi wanda ya haddace Al-Qur'ani yayi aiki da wanda cikin Al-Qur'anin halal din Al-Qur'anin ya aikata haram din ya nisanta ya dabi'antu da dabi'u na Al-Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a bashi ceton iyayensa ko da iyayen sun yi abin da suka cancanta shiga wuta amma ko da shirka to za a ce zai ce sanadiyan wannan ɗan nasu zai samu wannan darajar ba za su shiga wata za su shiga aljanna a aljannan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an samu musu crown da karauta na gidan aljanna sanadiyan wannan ɗan nasu wanda a da ila aikin su bai kai shiga aljanna ba amma kuma ɗansu ya zama sanadiyya na uku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana akwai wanda ko wanda iyaye ne wanda suke da ƴaƴa ƙanana guda biyu zuwa kama. da suka rasu kafin su balaga kuma da suka rasu suka yi haƙuri suka mai da al'amari zuwa ga Allah da su yi canfi ba ba su ɗora ma wani su su ta musu hannu 'ya'yansu suke mutuwa suna ƙanana ba balle in suka in suka haifi wani ya tsaya a ce na sakar eh ba haka ba wace ke yi ba in ya haifi ta mutu ya haifa an mutu ya haifa an mutu ya gama zagaye zagaye ya ya je wajen bokaye da sunan malamai yayi duk ya gagara ya zo ya haƙura ce to na ma Allah sai ya haifi ɗaya sai ya tsaya sai ya tsaya shi ne shi na sakar ma na wai wanda na sakar ma Allah sai ya tsaya shi da ma'anar na sakar ɗin ai ko kuma a ce a juji eh shi da wanda na yanzu na haƙura duk da yajiyar na haƙura yanzu na bar ma'alla Allah sai ya tsaya sai ga jada kiran shi da na sakar shi da ma'anar na sakar ɗin ko ba ta yi duk wannan mata ta yi haƙuri ta bar ma'alla Allah al'amarin ya yarda cewa Allah maɗaukakin sarki shine mai barwa shine mai hanawa wanda Allah ya ga daman ya rayu shi zai rayu wanda Allah bai ga daman ya rayu ba zai rayu ba ta haƙura tana ta addu'a tana nema a wajen Allah sai kuma Allah madaukakin sarki sai nuna mata Allah Allah ne to waɗannan ƴaƴan nata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa haka take a filin alkiyama waɗannan ƴaƴan za su kama iyayensu za su kama su su rinka tafiya da su ko ba za su rabu da su ba su ce sosai su shigar da su gidan aljanna kuma Allah madaukakin sarki zai ce mala'iku su kale su duk inda ƴaƴan suka kai iyayen a kyale su haka za su kama su ba za su kai su ko ina ba sai cikin aljanna ta ba su kace su shi kuma tsarin Allah aljannan an shiga ba a fita wanda ya shiga shi nan, magana ta kare ba fita yana daga cikin waɗanda za su yi ceto a filin a filin alƙiyama sa'annan kuma akwai waɗanda sun shiga wuta zunubinsu da laifinsu ya kai har an sa su a cikin gidan wuta amma kuma Allah maɗaukakin sarki zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama na ya cece su a fitar da su daga gidan wuta a mai da su gidan aljanna bayan sun shiga su ba su samu darajar a cece su kafin a shiga wuta ba a su sun riga sun shiga amma ko bayan sun shiga Allah maɗaukakin sarki zai sa a fitar da su kamar da ta fata cikin hadisin da ke cikin sahih Bukhari cikin sahabi Imran bin Husayn Allah ya kare ta a gare shi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yakhruju minan nari bi shafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sayadkhuluna aljannata yusammuna aljahannamiyyin yace akwai waɗanda za a fitar da su daga wuta bayan sun shiga wuta da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama za a fitar da su daga gidan wuta a kan ya a gidan aljanna sanadiyan ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya dace akwai abu mafi girma da ya kamata mu kiyaye duk wanda ke son filin alkiyama ya tsira kuma ya shiga ceton annai Muhammad salatan karan fari to ya zama wajibi ya kiyaye wasu abubuwa masu yawa da kuma kamata kan annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba har da sauran abubuwa da za su za su yi ceto manzo Allah ta ya tabbatar da Qur'ani ne ya ceto inna al-Qur'ana ya'ti yawm al-qiyama shafi'an li ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani zai zo ranar al-qiyama yana mai ceto masu karanta shi wanda ke lazimta karatun al-Qur'ani musamman ma yake qiyamul layli da al-Qur'ani alkur'ani zai zo gaban Allah maɗaukakin sarki ne a bashi ceton masu karanta shi yawaita azumi yawaita azumi azumin sarilla da na filfili yana ceto a cikin kiyama na ya ce shi azumi zai tsaya gaban Allah sai ya Allah na hana shi shi da sha na hana shi kaza da kaza ba ka ina roƙon ka bani ceton shi zuwa gidan aljanna yana cikin da za su yi ceto dukkan waɗannan ceton ba wanda zai samu wannan ceton sai wanda ya mutu baya shirka amma duk wanda ya rayu a duniya yana shirka ya yarda da boka ya yarda da tamfi ya yarda da tsafi ya yarda da duba ya yarda da laya ya yarda da kaza ya rataye kaza ya yarda ce ya binne kaza ya binne kaza ya yanka kaza ya yanka kaza wallahi tallahi billahi al'azim ba cikin waɗanda za su mayu kusa da annabi bari a cikin su ba yadda za a mutum ya da waɗannan abun kuma ya shiga aljanna shi ko shi ya shiga wuta fa ƙalidan mukalladan ne ba ba ranar fita ba so shi matsalan shirka shi ne. daga lokacin da mutum ya yi shirka duk wani abu da alkhairi ladan shi ko ya cika garin nan Allah yana sa a share ne kuma duk abin da zai nan gaba na aikin alkhairi na lada ba za a rubuta mishi ladan ba sai ya daina shirka Sura da shi mushriki yana asara biyu ne, yana asaran gaba ne asaran baya. Yana asaran gaba ne asaran baya. Sai saboda tsaban girman abun. Abdul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana mutum ma ya je wajen masu irin wannan ko dan duba ko dan tsubbu. Ha? wanda ake ce musu ana ce musu malam ko ta ce malamin duba malamin tsubbu. wannan ma ya ce malamin duba ko malamin ya dan tauta wani ma malam kai ke ta a saki. suka dauka malam ne alali dan ne malamin ya ce abin da ke bukanta min shari'a in ya dan ce malam Allah sai jiran shi ya faci na rai ya faci malam ta aikin ɗan aljanna ne shi kuma ɗan wuta ne shi ɗan wuta ne amma kuma an san shi malam Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen irin waɗannan mutanen aka faɗa mishi bayan an faɗa mishi sai kai ban yadda sai ya dawo hadin da ya dawo bai aikata ba annabi sallah alaihi ce sai ya yi kwana arba'in yana sallah Allah bai karɓa ba in kuma ya yi sallan da kyau kenan ba sai mai kyau ba o ba. za ta jinkirta duk wanda ya yi cancare da kyau wanda ta cancanci a karfan ne sai Allah ya ce ba su sai yi na kwana arba'in yana yi to sun za ki kara kwana arba'in, ba ba wanda kuma ya je aka faɗa ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan kafiri ne tukuran kafara bima unzila ala muhammadin gaba ɗaya ya zama arne kafiri ya zama arne kafiri kaga wannan abu ne mai girma yasa duk wanda yake shirka ba shi a ciki wannan kuma haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da ke cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce li kulli nabiyyin da'watan mustajabatan yace kowane annabi yana da addu'a da Allah masa alƙawari yayi game da al'umman sa kuma za a amsa masa kowane annabi Allah ya kekance mishi wata addu'a da zai yi akan al'umman da aka aiko shi zuwa gare shi yana yi za a amsa masa yace fa ajjala kullu nabiyyin da'watahu yake sauran annabawa gaba ɗaya su sun gaggauta nasu addu'an tun daga duniya yawanci duk sun gaggauta nasu addu'an tun daga duniya mazalla ce wa inni khabatu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyama yace amma ni na rike nawa addu'an na koye shi sai ranar alkiyama zan yi ma al'umma ta amana ce san su yace fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan addu'an za ta shafi dukkan wani wanda ya mutu cikin al'umma ta baya shirka ga Allah duk wanda ya mutu cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shirka ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan addu'an da neman ceton za ta shafe shi kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sharadin da ya sa na addu'an ceton ta shafe mutum shine zama mutum baya ne baya shirka ka zama wajibi duk wani musulmi ya nisanci ya nisanci shirka muna zamanin da abin ma ya ƙara matsowa kusa har ta waya ta whatsapp ana duba ko har ta waya ta whatsapp live ma za a ga boka live yana tattaunawa da mutane live ga social media handles ya yi following kai yi din shi har tattauna a fara mishi bukata shi ma shi kuma ya biya bukata wai ya biya bukata ka duba dan renin wayo wai ya biya bukata Allah ka shirye da mu Allah ka shirye da mu wani ana da suna irin wannan tattaunawan a social media shi ya dauko bidiyon ya sa a shafin wai bokan yake ce shi shi shi shi ya san komai za ka kai a faɗa zai yi abun nan sai tambaye shi wace irin waya ne nake chatin da kai wace irin waya nake rike shi nake maka chatin yace in na faɗa za ka yi da ni yace eh in na faɗa za ka yi da ni yace eh sai faɗa sai kuma bai ci ba sai ta ƙarya ne da yi tabbace yace amma na ba ka kwancan yanzu shi ne ke ba bokan kwancan bokan ake faɗan wani bai ci ba ya ce ka nuna maka wa'azi ka tsoron Allah shi ka yi mashi wa'azi yana kan mashi wa'azi ko kan sai ya sai yanki shi kuma da ke yayi yayi yayi yayi da recording abun fa a shafin shi fadakar da mutane irin mutanen da suke tattauna da su Allah ka shirya da mu dole mutum ya zama baya shirka daga kan abin da yake sa mutum ya samu ceto a filin alƙiyama samu ceto a filin alƙiyama? shi ya zama yana ɗabi'antu da in ya ji kiran sallah ya yi irin abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya ce a yi lokacin ake kiran sallah a lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah akwai ladduka da aka koya mana amma da yawa da yawa daga cikin ku mata ba ku yi ko dun tunanin ku a gida kuke za ku yi sallah yasa ba ku yi da yawa ba a yi صلى الله عليه وآله وسلم كشوا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi irin abin da yake faɗa ya ce Allahu akbar Allahu akbar kuma da kuke saurara ku ce Allahu akbar Allahu akbar ya ce ashhadu an la ilaha illa kuma ku ce ashhadu an la ilaha Allah ba wahdahu la sharika ba manzo ce ka faɗi irin abin da yake faɗa babu ƙari babu ragi ya ce an na muhammadar rasulullah ki ce an na muhammadar rasulullah ga wasu su kuma sun sun canja nasu ladan ya ce an na muhammadar rasulullah sai ce sallallahu alaihi wa sallam abin da manzo ya ce ka faɗa ba kenan komai yana da komai yana da inda ake ake faɗan shi wani lokaci ina ma wani nasiha kan haka sai ce mun yanzu kana nufin yi salatin ne ba kyau sai ce a yi ban ce baka salati ba kyau ba amma abin da ake shi shine a nan ba salati aka ci sayo da na ga bai gada ne ba sai na ba shi misali duk yanzu in mutum zai yi sallah sai ruku, a ruku sai karanta fatiha duk kago ya karanta fatiha ya koma sujada ya karanta fatiha duk kago ya karanta fatiha yana da sallah sai sai bai da sallah karanta fatiha ne ba kyau ya ce mun a ake to haka wancan ba gaba ba karanta fatiha ne ba kyau ba amma bai karanta fatiha inda aka ce ne ya karanta fatiha ba shi yasa sai sallan ba za a karfawa to haka a kowace nau'i na ibada ba a so kai kai ga kaga to ai ina ga ya dace ai kaza sai Allah ya fi ka sanin me ya dace me dace ai ko haka wani so lokacin da lafiya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ma kike ashhadu anna muhammadar rasulullah da yake hayya ala fara Allah sallallahu alaihi sai kike la haula wala quwwata illa billah hayya ala fara kike la haula wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar kike Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah kike la ilaha illa Allah kin kin gama wannan lokacin da ladanin shi kuma ya gama kiran sallah Allah sallallahu alaihi sai kike kin yi na biyu sai ki ma'anai sallallahu alaihi wasallam salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad kowanne nau'i daga cikin nau'ukan salatul ibrahimiyya an gane ku amma ban ta rafati shi wannan ba na manzon Allah bane an gane ku shi salatul ibrahimiyya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi zaki kin ce wannan ki na biyu kenan na uku sai ki roƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا أبنا إنه إذن فأنا سيكي رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا الله عليه وسلم wasallam duk wanda aka kira sallah yayin wannan addu'ar ya zama dabi'arsa duk lokacin da ya kira sallah ya wannan Allah ce tabbas zai haɗu da ceto na ranar tashin alkiyama kaga kin kin samu lada kuma ga wani ga wata gara fata da za ki samu a ranar tashin a ranar tashin alkiyama a wannan ba karamin a karamar daraja ba ce gane ku daga cikin abun da ke sa mutum ya samu ceto a filin alkiyama kamar da muka faɗa ɗazu da yawaita karatun alkur'ani da yawaita karatun alƙur'ani ya yau ta azumi ya yau ta Kiyamun lai duk waɗannan abubuwa ne waɗanda su koto mutum ya samu ceto a filin alkiyama shi kuma sanan da ake ta magana a kai ba kawai dan mutum ya mutu yana cikin waɗanda Allah maɗaukaci sarki ya siffanta cewa za su yi ceto shi kenan kawai ana zuwa filin alkiyama ne ko zai kama wane ce wane da wane ku zo mu je ba a Qur'ani ya faɗa mana sharuɗa da ke ta a yi ceto. ɗan Allah ya faɗa mana cikin sautin najmi aya ta shida. Allah ce wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. A sharuɗa kenan na farko illa min ba'di an ya'zana Allah kuma liman yasha'u wa yarda. babu wani wanda zai yi ceto sai bayan sai ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi izinin a ceta kuma ya da shi shi ma mai ceton sai an ba shi izinin ya yi ceton shi wanda zai ceton sai ya jira izini daga Allah maɗaukakin sarki ya yi ceton shi wanda za a ceton sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya yadda kuma ya ga daman a cece shi wannan ita ce ka'ida kar wani kar wani ya ruɗe ki ya ce miki kawai shi shi shi in an tashi a filin alkiyama ko ki same shi ba wani dariya ba ne ba wani dariya ba ne abu ne wanda har ga yi establishing ɗin shi a kodan da suka wannan a kodan suka rubuta a shi a shekaran jiya ko jiya ne na baku labarin wani go shi ɗin wannan a littafin shi ya fara ce duk wanda ya yarda da shi duk wanda ya yarda da shi zai da da shehuntakansa da walittakansa in an tashi a filin alkiyama aka ce shiga wuta ya zai rike shi ya shi a zo a rike shi shi a zo a rike shi shi duk inda ka tashi filin alkiyama aka ce ka je wuta to karka shiga ka zo ka rike shi shi ne ke bada labarin wani daga cikin wani da awa irin tasa na walittakan ƙarya wai wani daga cikin almajiransa ya mutu da ya mutu aka binne shi sai mala'iku da suke tambaya a kabari suka zo masa da suka zo masa sai shi malamin nashi shi shi waliyin shaidan ɗin. yana zaune a zawuyansa wai sai ya gani gashi an zo ga a matsalibin shi tambaya a kabari kawai sai shi ma sai yana cikin kabari sai gashi ga ɗalibin ba ko mala'ikun a tsaye mala'ikun suka ce waye kai yace ba ku sanna ba Ku ce ba mu sanka ba yace to ku je ku faɗa ma Allah da ya aiko ku cewa wani ya hana yi tamba wai sai suka je suka faɗa ma Allah sai Allah ya ce ba ku san shi ba aka ce eh, ce to ku je ku bashi hakuri kuma ku kuka ɗalibin nashi shi sai aka zo aka bashi hakuri ba ba san ka bane ba san ɗalibin ka bane amma an bari sai ka koma to abu ne wanda an riga an yi establishing an riga an ko ɗazu ina zaune ake kallon wani wani wanda ke kiran mutane zuwa ga irin wannan irin wannan shirmen yana faɗan irin waɗannan irin waɗannan maganganu akwai wanda shi a littafin shi abin da rubuta kwanaki na ya ɗauki littafin ina ina karantawa mara zauna haka da su ala sun ga ya suka gudu wakar bala'i ya sauka ya haɗa da su wani rufin littafin duka mana duka littafai ne sun rubuta malaman sun rubuta almajiran suna karantawa kuma ko yau kike so za ki je kasuwan kurmi za ki fiya. shi yana cewa shi an tashi a filin alkiyama shi zai zo filin alkiyama da wani irin riga rigan yana da ajuhu guda dubu saba'in kowace ajuhu zai ɗauki mutum dubu saba'in zai ringa ɗiba mabiyansa yana shiga da su aljanna ba tare da Allah ya sani ba sai ya yi tirif sai ya kai ya kawo so dubu saba'in yana gama na dubu saba'in dubu sai Allah ya ce mishi wane ne hana ka shiga aljanna yake sai duk kunya sai shi ma sai ya shiga dole mu kiyaye a irin sosai akwai irin masu zuwa wa'azi ma mata a gidan mutuwan nan kaga su ta karanta irin wannan tatsunoyin tatsunoyin ta karanta irin wannan tatsunoyin da ake sai tallan magani su nemi sadaka su kan jabi dama wanda ya kawo fitanin amma sai su ce da addu'a ta karanta mutane tatsuniya so shi yasa wani na cikin cikin jiya na ta ake wannan matsalar sai wani tattauna sosai matsala ce wacce ana ta yaudarar mutane ana ta yaudarar mutane wanda shi waɗannan da ta irin waɗannan abubuwan abubuwa yana bayyana mutane suna ƙara gane ƙaryansu da tsaronsu kuma suna zuwa suna suna jinayi sai ga aiki zai ce a shi wannan baya tarbiyyar baban su ne an sai an ba littafin sai ce a baban wai ya tuba kafin ya mutu wai baban to da ya tuwon ta da roto wani littafi ya bayyana tuban shi ba kafin ya mutu ai zama ya rubuta ko ba littafi ɗaya ba ba biyu ba uku ba kaga littafai ne suke rubuta littafai masu yawa wani ma rubuta volumes volumes kamar wanda na bada labari jiya shi littafi wata mai volume hudu duka waɗannan ƙarerai ne a ciki volume hudu fa sama da shafi ɗari hudu da wani abu duk waɗannan ne a ciki su dole mu kiyaye Allah maɗaukaki sarki ya tabbatar cewa ya tabbi akwai ceto a silin alƙiyama amma babu wanda zai ceto sai wanda Allah ya ba shi izini babu wanda za a ceta sai wanda Allah ya ga dama kuma ya gani kuma ya za a yi ka ɗauki mutum ka kai shi aljanna Allah bai sani bayan Allah ya ce laqad ahfahum wa addahum adda Allah ya ce ya riga ya kididdige mutanen wanda alajan da ya halitta kuma ya kirga su kirgawa to sai ka shigar da wasu Allah bai sani wasu ya ka kare ta abin da Allah ya faɗa na ya ne. bayan kuma a filin alƙiyama Allah ya ce wala la tasma'u illa hamsa ba wanda zai magana sai wanda Allah ya ba shi izini la na illa man adina lahu rahman babu wanda ya sai magana ko ya motsi sai wanda Allah ya ba shi izini ka ce a kai za ka yi a shi an yake ba da labarin wani malamin shi shi kuma wai malamin yake cewa eh, eh, dabarun shi kar ya ja ma Allah matsala ba ya zai zai tofa kaki ne a watan jihar nan wacce ta zama tofa amma Allah zai rasa ya zai da mutanen banza shi sa shi ba zai yi ba kuma wai duka wannan da sunan walitaka da sunan karama to dole mu zama a ɗake akan irin waɗannan irin waɗannan shaiɗanu ɗin. Allah ka kiyashe mu suna ta kake shi ne duk wannan yalwa na ceto da muka yi fara Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi da muka karanta yake waɗanda suka siffantu da waɗannan sifofi guda hudu su ba su amfana ba da koda ba sa sallah lam naku min al wa lam naku nut'imu al miskin wa kunna naqudu ma al khaidin wa kunna nukazzibu yawmiddin Allah ta duk waɗannan kama ta fa'uhum shafa'atu shafi'in babu ceto ko ɗaya za su gaske. duk yawan ceton nan da waɗanda za su yi ceton sun ba shiga ko ba kaga suna cikin bala'i Allah ka kiyashe mu Allah madaukakin sarki ka datar da mu Allah ka samu cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'ar ne kamata a rinsa kenan ba Allah ya sa mu ga annabi ba kura ko wanda za su ga annabin amma ku ba su ga cikin ceton shi ba za su gani shi kuma za su zama ƴan wuta haka sai a gyara addu'an sai ko a rinka ce Allah sa mu ga annabi a ce Allah sa mu cikin ceton annabi sallallahu alaihi Wasallam. sallam abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai shi kai Allah ya ce mana Allah madaukakin sarki ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira jiya a shekaran jiya wata ta kawo shinkafa ina tsammanin mu ne ta mudu biyu a jiya kuma wata ta kawo shinkafa 10 kg bag Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ja su cikin aljanna abinda suke tsoro Allah ya kare su daga shi abinda suke fata na alkhairi Allah ya kada su da yau tambayan hajji not wannan ta ce salamu malam a ayin sallama ba salamu salamu ba sallama ba ne hmm. kuma ce salamun alaikum ko assalamu alaikum amma ba salamu ba shi Allah ya kara basira amin ah, shin ake tambayanta shin wai aljanin jini na ɗaya da cikin alamomin aljani ya shafe ka wani ban sani aljanin darawa Allah ne mamma taɓa jiwa ne aljanin dare kuma ba sani ba mai tambaya sai ta rubuta sai kai bayanin ne aljannin dare ko ka sa aljannin dare sai ba zan mu yi aljannin dare ba gaskiya ba sani ba Wani ta ce assalamu alaikum malam menene hukuncin mahaifin da yake da hali amma baya biyan wa ƴaƴansa shi wani irin bukatu bukatu kala biyu ne akwai basic needs ko a shari'a shari'a ya raba bukatu kala uku ne akwai baruriyat akwai hajiyat akwai kuma shahsiniyat shi da bature ke kira akwai akwai need akwai want akwai luxury so in ya zama need su ne ka zama wajibi ga uba ga 'ya'yansa ko miji ga matansa misali abinci shamanit na ɗan adam guda hudu ne kamar da Qur'ani ya ba kamar da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba annabi Adam alaihi salatu wasalam assurance akai shine basic needs na dan adam ko na wanda ba su ba to ko ya zama wants ne ko ya zama luxury Allah ya ce ma annabi Adam innaka alla tajua fiha wala ta'a wa annaka la tazma'u fiha wala tadha ce ka shiga gidan aljanna a gidan aljanna ba ka ji yunwa ba ba za ka ji tsiraici ba ba za ka ji kishin ruwa ba ko ba rana ba zai dike ka ma'ana ba za ka zama ka da wurin kwana ba to waɗannan guda hudu sune basic needs na mutum abinci abin sha tufafi da wurin kwanciya to waɗannan su ne wajibi yake kan za ga 'ya'yansa ko miji ga matansa akwai kuma ni abubuwan da suke tsoro a kan wannan da mutum yana da riga da wando amma yana son na biyu wanda in ya wanke wannan ya sa wani wannan nis ne an fahim an gadin ku ko akwai abin da zai ce amma yana son a ɗan sa kifi ko nama ha wannan nis ne kila ya girma yana makaranta ya shiga jami'a yana da bukatan waya da zai kira wannan kira wannan wannan niki to can na farkon duk wani wanda bai sauke ba kai dole wajibi ne aka nemi yadda za ka sauke ma wanda ke kanka ƴaƴanka da matanka wajibi ne in baka da in baka da yadda za ka yi in baka da yadda za ka yi to sai ka hakura hakura da auren matun farko tun farko ma sai ka kwara da auren sai ɗauniyan matan ya hau kanka balle kuma a samu yara ɗauniyan ya yi ya hau kanka amma akwai wa'ancan to wancan ɓangare na jin shi ko mutum zai bayar da shi ne gwargwadon halin shi gwargwadon halin shi ba wani wanda zai kula min mishara cewa sai abu iri kaza abinda zai iya yi shine faɗin Allah maɗaukacin sake liyun fi zuwa sa'atin min sa'atihi kowa ya ɗauki kawaniyar iyalansa daga gwargwadon samunsa in yana da hali ya yalwata musu amman kudura alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda Allah ya kunta ta samunsa to shi ma ya bar gwargwadon abinda Allah ya bashi ba sa ma baba sai abu iri kaza haka ba a kawo miji dole sai abu iri kaza gwargwadon samun shi gwargwadon abin da zai abin da zai an fahimta ko abin da shari'a bai yadda ba shine karka fifita kanka a kansu musamman akan iyalinka kamar yadda Allah ke askinu hunna min haythu sakantum min wujudikum ku zaunar da su a inda kuka zauna gwargwadon samun ba na karka ije matanka su ɗakin ta babu fanka na ta fanka kila har da AC wannan zalunci misali to waɗannan gwargwadon samu ne to in mutum yana da hali baya yin na biyu ko kai tsammanin za a samu wanda ya na farkon ba duk da babu na farkon a mutum ba zai ma iya rubuta tambayan ba in wani tufafi ya tsaya zuwa ya rubuta tambayar daga na farkon ya samu in na biyun ne mahaifin yana da halin yi amma bai gaskiya ya kuskure kuskure ne kuma yana daga cikin alaman tauye haƙƙi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kan shi aka cikin tsoron Allah ya gyara kullum na faɗa su ƴaƴan su rinka taya shi da addu'a Allah ya karkato da hankali zuwa ga wannan akwai wani shi tunanin shi shi yana tara muku ne kai mutu ku shawuya in ya mutu ku ku ci wani shi wautan shi kenan tunani ne na wauta gaskiya tunani ne na wauta tunani ne na wauta wani kuma a shi yana ganin a ko ku san zafin kuɗi bane yasa kuke ce a abun a wannan kuskure kuma lokaci yana tsawoto ƴaƴa su zama su zama shiga wani hali kuma na daban suka je inda za a ba su komai aka ce su kuma za su yi sai su fara bin abokanan banza da sauransu to gaskiya kuskure ne in ba hali a gyara in ba a gyara ba akwai matsala Sannan ah. take, Assalamu alaikum malam, mahaifi ne baya bari ƴaƴansa su yi zumunci ko sallama baya bari su su su tafi ko sun ga ƴan uwansu a hanya a hanya ne to baya bari su su su rinka zumunci da gaisuwa da juna to shi wannan ce matsalar shi akwai akwai irin waɗannan sosai kafin wannan tambayan an sha zuwa mana da irin wannan kestin sai ce wai shi shi ya ja ma ƴaƴan shi layi kar mu'amala da kowa daga cikin ko ƴaƴan kunnin shi ko yayayen shi ko kaza shi su yi rayuwar su ne kawai wannan gaskiya wauta ne rashin hankali ne wauta ne rashin hankali ne Allah mutum ya gyara su gyara ba kuma Allah maɗaukakin ciki zai hukunta shi a lahira su kuma 'ya'yan ba za su biye mishi ba in sun ga yan su gaisa su gaishe su su gaishe su ko da ya ce in kuka yi Allah ya yayi a banza saboda wannan ya kitare iyakan Allah ne su gaisa da yan uwansu su rinka gaisuwa suna da namubin wayansu suna kira suna gaisuwa wanda ke da bukatan agaji suna da hali su agaza masa ko da in yari zai fara dan na san wanda ba ne kai shekara goma shi yana da halin yana da yan uwa mabukata wani daga cikin kannan shi a kawun 'ya'yan shi kenan ko sai ambaliyan ruwa ya ya sassan gidan shi sai ɗan shi suna ganin to ai gidan kawuna ne sai je gyara gidan kawo a sai ya gyara gidan kawun shi da wannan dalilin duk wani abu na yaron motan yaron wa duk ya kwace ya cire shi yace ya hana shi yace shi ba na hana ka ba ya cire hannun shi a komai na yaron a komai na shi saboda yaron ya taimaki kawun shi saboda yaron ya taimaki kawun shi da kar aka musu sulhu ginin da ma ya fara ma yaron ya fasa ya dera gina komai ya dena kaga wannan ai rashin hankali ne ko mutum ya mutu a haka mutum tana daga cikin abin da ke hana mutum shiga aljanna yanke zumunta da raba zumunci Allah ya samu gyara da ah. suke cewa namiji ne yana da mata da yara amma kuma yana biyayen mata har yana kai wasu hotel da 'ya'yan banza wato ku wannan irin wannan matsalolin ba dai shi mace amana ne ya ci amanan Allah ya ci amanan musulunci ya ci amanan matan shi da shi kuma ya ci amanan kansa da kansa kuma irinsu da fata ba su aure ba kuma irinsu inda matansu za ta ce ta fasa auren ba wani magana ba wani maganar da alkali zai ce na tabiya shi za ke shi kafin a raba auren ina cikin abin da ke sa a raba aure ko mace ba ta biya komai ba ba ta biya komai ba amma duka wannan matsalan da matsalan muna rayuwa ne a wata irin wata irin duniya da ba ba dokan Allah ake bi ba amma da mutum ɗaya ya yi an ga an zo da shi bainar jama'a an halbe shi an mutu to wai wani ba zai yi ba don hukunci sa kenan in ana shara musulunci na kawo mutum ya taba aure ko yana da aure ya yi zina je ke shi ake har lahira sun da amfani a society da har ya aure amma bai gina zama ta bai da amfani bai da amfani bai da amfani za ka Allah maɗaukakin sarki ya shigar da mu baki da Kawai fiye, Assalamu alaikum malam, tambaya ta akan alwala. Hmm. Idan mutum ya alwala, sannan sai manta bai sheƙa shekaruwa a hanci ba. Ki ya zo ya tuna daga baya yaya zai ya gyara misali ya tuna kafin ya gama alaula in mutum yana alaula sai tuna ya tsallake wata gaba su zai dawo kan wannan gaban sa'annan sai ci gaba daga inda ake wankewa bayan wannan gaba an fahimta ku sai ci gaba da wankewa daga inda ake wankewa bayan wannan gaba malamanmu na fikihu suna suna bambantawa tsakanin wanda ya kuskure kafin ya gama da wanda ya kuskure bayan ya gama amma gaskiya magana mafi inganci shine babu wani babu wani bambanci ko kafin ka gama ne ko bayan ka gama aka dawo ka wanke wannan gurin da ka bari kuma ka dora daga inda daga inda ake wankewa bayan wannan kaga tun da sheka ruwa hanci ne ta sheka sai ta gaba da fata kuma ke sai ta sake maimaita alauran daga wannan daga wannan wannan gaban kuma ko da mutum ya yi sallah ne ai zai fara sake kuma ya sake sallar ko da sallah babu alaula bai ba ko bayan shekara ne ta tuna cewa ai lokaci kaza na yi alaula na manta da kaza to sai ta sake kuma sai ta sake wannan wannan sallah da duk sallar da ta tana ta yi da wannan alwala wannan ita bayan sallama ta ce shin idan mutum yana azumi amma kuma yana yana yin waka ko yana sauraron waka shi a matsayin azuminsa azumin sai na nan amma ya sa'a ma Allah yana mai azumi da ya saƙon Allah yana da azumi yana azumi kuma duk wani saƙon Allah ga mai azumi yana rage mishi ladan azumi shi so azumi na nan amma kuma yana rage ladan azumi ba shi abin da ke shirya azumi shi ne bitin ke cewa me hukuncin sanya lashi shi ne abin da ake sa gashin ido kenan ko sanya eyelashes bai halatta ba ta fuskoki da dama fuska ta farko shine akwai nau'i ne na canza halittar Allah da akwai wanda ma ba a canjawa sai an rage asalin na irin sai kenan hanya ta biyu da ta haramta shi ne yana cutarwa yana cutar da irin kuma Allah madaukakin sarki ya haramta mana yin duk wani abu da zai sabar mana da cutarwa wala tulqu bi aydikum ila tahluka sirata haramun ne bai halatta ba sanya wannan wannan abu sai a kiyaye sanan tambayar ta daga wata ce wai idan mace za ta yi wankan tsarki sai ta kunta kai wasu malamai suka ce ba dole ba ne wannan a yi mana tsarin bayani kamar da kika fara wasu malamai suna cewa ba ba dole ba ne amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin na na ummu salama akwai hadisin na na aisha Allah ya kare da a gare su duka sun tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya musu cewa in mace ta gama haila za ta yi wanka ku ta kwanci gashin kanta amma in wankan janaba ne ba sai ta kwanci gashin kai ba an gane ku saka duk lokacin da maganganun malamai ya fi karo da hadisin annabi sallallahu alaihi to ana ija nasu ne a dauki maganar manzon Allah to da shine mai shari'a aiko shine mai shari'a ta karin bayanin kenan ake tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tambayanta na gaba yake cewa shin yana da kyau malamin kai ce yana son yana da kyau ya bi hanyar da shi ai babu wanda ya cancanta dama ya aure ki sai malami to zai baki tafiya ne ba wani in shi yana da bukatan auren ake kayan shi a tsohon mai na kenan kaga tarbiyyar da ya baki sai ku sake hazuwa ku ba yayan ku amma bi hanyar da ya ce hanyar da ya ce abin da ma zai ƙara tabbatar da shi malamin kenan shine bi hanyar da ya dace shine ba zai ba bai halatta mun sha fara bai halatta namiji ya magana da ke ce na son ta wasu nemi izini a wajen iyayen sai kun ba shi izini yana neman a ba shi izinin ya nemi auren wanci in an ba shi izini tukun sai a ba shi lokacin da zai magana da ita in yi magana da ita ba dole bane sai ita ta cikin karasan shi ko ba dole bane sai shi din sai za su yi ce to nan mu za mu mata magana sai ya halatta za su ce suwa su mata magana su fi mata magana tunda ta san shi musamman ma malamin ta ne ta san shi ne ya zo yana neman aurenki ko kuma shi ya mata magana ba dole shi ta amsa mishi da kanta ba sun ta mishi magana shi zai faɗa musu shi magana isu sai su bincika a gurin ta. Ni ya tabbata tana son shi kenan sai ba a daura aure amma mu kaga mu divorce muke yi kaga mutum daga lokacin da mutum ya zo yace yana son ni ana neman izini sai a dauka kawun su riga sai ga an tabbata to ita ne ta turo ka har wannan ya rashin rashin sanin tarbiyya na musulunci ba ce kun daidaita ne da ita to mun daidaita sai zo neman izini har ba na zo neman izini ba kenan <laughs> yanzu ai ga an kuro ta bandiri kenan dole a kiya wannan tsarin na shari'a in kuma ya suka ce ba mu gaba wa wasu izini ba shikenan ya yi wannan tsarin to shi ne na ma fi cancanta da aure ta an gane ku saka sunan ba ba laifi ba ne. amma ya tsarin da shari'a ya ce a rikin da yi wannan tsarin ba to wannan sha ba ma malami ne kuma a ba shi dalibai ya karantar da su ba kenan bai ma cancanta ba kwata A zama shi shi ma kan shi bai da tarbiyya kenan bare ba wasu ba wasu tarbiyya sai ta na gaba tambayin da ya faru shi ba amma ba za mu karanta duka ba kace malam ba ah, kana kunne a mata bayani akan wannan addu'a Allahumma jallibna ash-shaytan wa jallib ash-shaytana ma razaqtana wannan addu'a ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da ma'aurata a duk lokacin da ma'aurata biyu za su yi kwanciyar aure manzo Allah sallallahu alaihi su yi wannan addu'a Allahumma jannibna shaytan ya Allah ka nisantar da shaytan da zare mu wa jannibi shaytan ma razaqtana kuma ka nisantar da shaytan daga abin da zaka azurta mu Annabi sallallahu alaihi ce in Allah madaukakin sarki ya azurta su da to babu wani shaytan da zai kusa da dan ko shaytan mutum ne ko shaytanin aljanna wannan dan ya fi karfin su an gane ku haka wannan shine tarbiyya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana karshe da za mu karanta kuma ta alama ce malam menene hukuncin matan da ta fita ok take fita kuma ta sai hira da wani a waje hali tana da aure wannan wato ko za su ga tambayoyin kamar, amma ba ƙaramin matsala ba ce jiya da daddare bayan sallar isha zan je wajen tafsir na ga wasu mata a wani anguwa Allah ta ne kamar tsaya da mashin tsaya mun mare su kuma kajin wuce da kuma su ma mazan da suke gefen su matan suna wannan bangaren titin mazan suna wancan bangaren titin mashina suna wucewa amma kuma suna hira ne kuma alawan matan kaman kaman wasa ne ake na dan uwan miji da matan dan uwa yana tsirafawa ne ya miki kishi a wannan in ka isa akan titi suna ihu shi yana yi ita ma tana yi wallahi da ina da iko shi sai na zane ku zafin wuce wannan duka rashin rashin tarbiyya ne rashin tarbiyya ne kuma kila mijin zai wuce zai zai wuce ya gansu ya ga 'Ata, ta da wane ne saboda shi kuma shashashe ne ban da shashashe ba sai ga mata ko da 'yan mata ne ba wai sai sai mata abu ko 'yan mata ne kaga suna tafiya hanya suna can suna jin muryansu daga nan suna hira ana shiwa ana dariya wannan kuskure ne ko namiji ne ma Allah ji ba mu yin da muke magana kan wazin da umma ya matsayi shi ko ita miki inna ankara al aswat fi hadith mutumin kirki shi ne ana son yana magana ya zama muryan shi yana ya zama yana ɗaga murya ne gargadon abin da yake magana da shi yake bukata shi ne alama mutumin kirki ya zama shi kullum sai dinga ɗaga murya shi ne Allah madaukaki sai ke kwatanta shi da jaki wanda jaki ne yake ɗaga murya inda ba bukatar ɗaga murya ha kawai sai iyu wanda su gurin su tsorata wannan ɗabi'a ce ta ta jaki balle kuma mace wacce take da take da aure wannan kuskure ne amma ba kokon gida ta kaiwa ko da a cikin gida ne wanda ba muharramin ta ba mai zai ma zai shiga cikin gidan su yi ba tare da izinin mijinta ba kuma da izinin mijinta ne ya zama tattauna a guri wanda ba ki bantaccen guri ba ma ga zamanin da muke ciki muna wani irin zamani ne da wai mutum abokai shi da kannan shi da shi da cousins da suwaye wasu na su yi gidan shi kowane lokaci su shiga har kitin ɗin matan shi ko kuma shi yana jin cewa hakan iskoki ko a shashashe ne a youth ne abokin shi zai zo gudun shi shiga ja ta yi mutumin naka na ciki shiga wana kafin in zo kai matan shi ne mutumin naka saboda shi ne daga wawa wallahi wawanci ne wauta ne wanda zai wannan sai wawa wallahi sai wawa sa'ad bin ubada ake fada ba a karai sahabbai ce wallahi duk wanda ya gaishe yana tsaye da matan shi ba muharramin ta ba Allah abin da zai raba su da shi shine takobi sai ka ji maganan yayi girma suka suka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalla ce kuna mamakin kishin shi ne suka ce eh. zalla ce wallahi na shi kishi shi ya ce takobi zai raba su da shi shi kuma zalla ce ya fi shi to shi kuma <laughs> shi ka ai a shari'ar musulunci a shari'ar musulunci a kotun shari'ar musulunci inda za ka kama wani ya yi wani abu na cin mutunci wa matanka garin ɗaukan mataki ka kashe shi ba za a kashe ka ba Ina umar Allah ya ƙara yadda a gare shi yana zaune wani ya zo ce mishi suka zo gurin shi kashe wane ya kashe mana ɗan uwanmu wani ya ce aje a kamo shi da aka zo da ke zo da takobin a hannun shi da jinin a jikin takobin ya tafi shi me ya faru ya ce to aka ce ka kashe wani ya ce to shi dai gaskiya bai sani ba shi dai ya san ya ga wani ɗaya da matan shi shi gaskiya bai san kowa yi ba shi dai ya san ya ce da takobi amma abin da aka bayan wannan bai sani ba sai na umar ya ƙarshe da ya kalla haka ya mayar mishi shi an sallame ka da mai haɗa shi da matan shi sai ka wajen mata na gaje wajen matan ka mana kuma zai ku yi hira kuma ka wannan ba ƙaramin laifi ba ne gaskiya ya kamata su in mazajen ba za su kiyaye ba su matan su kiyaye kuma kowa akwai haƙƙi a kai shi ke ma Allah zai tambaye ta ba mijin ne kadai ba wanda ba in mijin ne ya sa doka za ta ce ba wanda isa a ce ba wanda isa Ni kokarin mu kiyaye ya zama duk wani wanda za a yi mu'amala ke gwargwadon bukatan da ta ta za a yi mu'amala da shi ko bukatan tana tana karewa ya zama maganan ya ya ya ya kare wannan wata zo za faɗa mun wani abu da ake yanzu sai a yi whatsapp group sai a ce wai classmate za a gama secondary school ko kaza mata da maza matan aure a ta chatin har sha biyun darewa na tana duk wannan iskanci ne kala duk rashin tafiya kama dama asali ku zauna guri sai ku yi karatu maza da mata asali haramun ne lura ce irin kasar da muka tsinci kanmu ya sa yanzu an haɗa kun gama ba an rabu nan. amina dawa wai reunion asali yi din tun farko bai halatta ba sai na za su maimaita shi kuma ai dalilin maimaitawa da kasashen da musulunci suke ba a samun irin waɗannan abubuwan Allah ya samu gyara. Saka ba karamin